na kokari abala na kokari shi yasa mace samu naka yi nemo a fada amma shiru yaron ya iya daraktin shi ma a mai gana ma dole a taimaka mishi ya iya editin yaron hannun shi ya fada salamu alaikum a ne abdul ya kokari ya fito ya lura ya fito san da fitowa na gani gaskiya da na san zaka shigo industry da ban yi mansir ba da ban yi mansir ba to amma yana haɗa kuma shi ne ya kyale ne shigo har yanzu na yi jira ana ce wa mutane ne har za ki mu ba da da kai ba ina sanar da kai ai layi ake bi ko amma abun wanda suka zo bayan bayana na na ga da an yi ɗauru sannan su zaka bar rashin kunya ne ah. to da Allah ya isa akwai fim da nake shiryawa karka damu akwai fim da nake shiryawa lahani insha Allah zan muku lahani da da kai da sauran lahani kuma eh lahani sabon fim ne ya kunshi mata da yawa da maza da yawa kusan industry zan hada guda akan haka to amma dai sunan nan dai bai bata ta lahani to sai ku fito masa da sunan da za a sa ba na sa rashin kunya da Allah ta ka ban guri ba za ka tashi ba yara ba kunya irin haka ka sami naka zan kori kowa a gidan nan ba na sa rashin kunya a'a ba zan ci haƙuri ba ne a ɓangare na to ga nan zuwa